Assalamu alaikum uwa fara da Allah a yi kokari kiyaye tsaron waya a kunne ko ya kuma a a taimaka ba da hankali.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 yanwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce muna sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha shida ko shida ga watan shida shekara ta 2016 a ran a wannan lokaci ne da muke karanta alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa gwargwadon abin da ya sauƙaƙa a cikin wannan wata na ramadana a wannan masallaci na sahaba da ke kundila a jiya in yan uwa ba su manta ba mun tsaya ne akan aya ta ɗari na sha tara a yau kuma za mu ɗora kan aya ta ɗari da ashirin a cikin sulhul bakara mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم الله ملوك تيتي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى hatta tattabi'a millatahum tabbas lalle wato lan tarda Allah yake cewa su yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi aƙidar su sai ka bi addinin su qul inna hudallahi huwal huda ka ce masu shiryar Allah ita ce shiriya bin yahudanci ko kiristanci ba shine shirya ba shiriyar Allah ita ce shirya wannan addinin da manzo ya zo da shi riko da shi da tsayawa a kansa shine shirya wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm wallahi idan har ka yadda ka bi soye-soyen zukatansu da son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na gaskiya na ilimin. malaka min Allah min waliyin wala nasir ba ka da wani mataimaki makusanci da zai kare ka wala nasirin hakanan ba ka da wani mataimaki da zai taimake ka game da azabar Allah da fushinsa in ka bi soye-soyen zukatansu bayan abin da ya riga ya zo maka na gaskiya da ka san shi wannan annabi ake gaya ma wannan magana to ina ga mu kenan wanda Allah ya san ba zai bar abin da yake a kai ba ko ba zai bi son zuciyar waɗannan yahudu ko nasara ba Allah ya ce allazina humul kitaba lallai waɗannan da aka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawati suke karanta shi haƙiƙanin karanta shi ulaika yu'minuna bih waɗannan su ne suke yin imani da shi imani na gaskiya kuma ya bihi wanda ya kafirce masa fa'ula'ika humul khasirun waɗannan sune ne sune su ne hasararru sune ne wanda suka kafirce ma abin da suka karanta na gaskiya kuma suka ƙibe shi wannan aya malaman tafsiri suka ce aya ce bayan duk an kiran da aka yi ma yahudawa da nasara su zo su bi abin da annabi ya zo da shi bayan sun ƙibin da ƙulle-ƙullen da suka yi ta yi da shibohohi da suka yi ta kawowa na maganar alƙibla cewa yau an canza gobe dijje da za su ruɗe mutane sun yi sun gama to ƙarshe Allah yake gaya ma manzansa bayan fa sun maƙibin addinin naka to za su yi ta kuma ƙoƙari su ga cewa bayan ba za su taɓa min addinin naka ba to kuma za su yi ta ƙoƙari kai kanka ka bar abin da kake ka bi son zuciyarsu kuna fahimtar magana shine Allah yake cewa walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lan dinnan malamai suna cewa harafi ne da ake kore abu korewa kusan har abada ba za su taba yarda da abin da ka zo da shi ba duk yadda za ka sassauta kamar yadda yau ake da wata wai aƙida ta takarubul adiyan wai kudan sassauta ku daina wani zafi da yawa su masu ɗan sassauta haka kila a fahimci juna to Allah ya kore ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta a millatahum har sai 'yan kai ka bar abin da kake ka bi aqidar su ka bi addinin su to sannan ne za su daina bibiyan ka sannan ne za su kyale ka amma kana kan naka sannan kuma ka ce wai za su yadda da kai akan nakan su kuma suna nasu Allah ya kore wannan ya ce ba za su taɓa yarda ba wannan annabi ake gaya mu wannan kamar yadda ibn kasir ya wata magana mai kyau yake cewa wannan za mu ga a cikin wannan magana wato ainihin duk da shi ma ya kama magana abdullahi dan umar ne yake cewa a cikin wannan aya da Allah ya gaya mana fihi tahdidun wa wa'idun shadidun lil umma a cikin ayan nan akwai gargaɗi mai zafi da kuma narko mai tsanani ga wannan al'umma wato ini wato ini tiba'i tariqa ko kuma dariya yahud in har suka bar suka yi kokari suka suka saki hanyar su suka bi hanyoyin yahudawa wan nasara da kuma hanyoyin nasara ba da ma'alimu min alqur'ani was sunna bayan sun riga sun san abin da ke cikin alqur'ani kuma abin da ke cikin sunna na gaskiya suka bari suka bi waccan hanya ce hudu ko nasara to akwai narko mai yawa iyazan billah Allah ya mana tsari da musulmi ya bar Qur'ani da sunna ya koma ya bi hanyar waɗancan Ibn Kasir yake cewa fa innal khitaba ma'ar rasuli wal ummatu muradatun magana dai annabi ake aka fuskanta da ita amma magana ta gaskiya al'umma su ake nufi kamar abinda bahaushe ne ke cewa a tauna aya ko a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sani cikin iliminsa na tumfil azal ba zai taɓa sakin abin da yake a kai don neman yardar wato yahudu ba ba zai bi addininsu ba abadan annabi yana nan kan abin da Allah ya aiko shi da shi ya san wannan amma Allah ya fuskantar da magana zuwa gare shi dan a nuna maka cewa to idan annabi an gaya mai haka to ina ga kai kenan kenan idan shi ma ba za su yarda da shi ba to waye yau cikin al'umma su dan iya da shi dan iya wa'azinsa cewa yahudu za su yarda da shi ko kuma kiristoci za su yarda da shi wannan magana ce da ake nufin ta ga mu al'umman manzo cewa di yadda za ka yi sassauta wai ka aji aƙidar ka ta ɓangaren tauhidi ko ta ɓangaren ibada ka sassauta ya zama baka kula da sallah saboda kirista ya so soka baka kula da ɓangaren tauhidi kaɗai ta Allah da bauta kana harka da 'yan bori da tsafe-tsafe kana tsammanin wannan zai sa kiristan yau ko ba yahudan yau ya da kai wallahi ba za su yadda da kai ba ka dobe irin wasu daga cikin musulmi da suke zama kamar tare da su a abubuwan su na ɓata amma muddin suna nan da sunan musuluncin gabar tana nan haka ne ko ba haka ba haka ne ko ba haka ba za ka ga sunan musulmi kawai wani yake ɗauka yake biyarin amma aƙidar tashi da mu'amalarsa da ibadarsa duka ba lallai ya kiyaye ta musuluncin ba amma kafiran nan gabarsu ga gare a kan shi tana nan ba sa kyale saboda tabbacin wannan faɗi na Allah subhanahu wataala sannan aka ce kul inna hudallahi wal huda ka ce masu shiriyar Allah ita ce shiriya babu wani abu da zaka ɗauka ka ce wancan a ƙarƙashin sa a iya samun shiriya in ba shiriyar Allah ba shine addinin Allah shine daidai ka tsaya akan shi ka kame akan shi karka ce za raba kafa ka sa ko wanda suke ganin wato ainihin a raba kafa shi yasa sai ka same su ma sa iya zuwa coci kuma sa iya zuwa masallaci a iya taimaka ma kiristoci a iya taimaka musulmi waje abin ai lalibe ne wannan akwai imani babu imani wanda da yake raba kafa bai gama yadda cewa qul inna hudallahi huwal huda ba shiriyar Allah ita ce shiriya musulunci nan da Allah ya aiko ka tsaya a kansa kam kar ka raba kafar ka ka yadda ne daidai kiristanci halaka ne yahudanci halaka ne ba addinai bane da Allah ya da su wannan abin da ake bukata kenan daga gare ka saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shiriya ta gaskiya ita ce shiriyar da take ta ubangiji sai Allah ya ce wala initta ba ta ahawa ahum wallahi lamu dinnan malamai suka ce lamul kasami ne lamu ne na rantsuwa wallahi idan har ka yadda ka bi soye-soyen zukatansu ba da lazi ja aka min alhaq bayan abin da ya riga ya zo maka na gaskiya ko kuma ja aka min ilmi a nan bayan abin da ya zo maka na ilimi ka riga ka san wannan addinin gaskiya ne tunda an ce mu ake fuskanta da maganar ka san musulunci nan shine daidai sunnan manzo ita ce daidai binta amma son zuciyarka sai ka je ka bi abin da kawai yake na soye-soyen zakatan wasu abin da yau ake fama kenan tsakanin shirka da tauhidi mutum ka san wancan abu shirka ne yin shi hada Allah da wani ne amma sai ka ga kana so ka yi shi don ka daɗaɗa wasu rai don wai ka zama cikin mabiya ko kuma wannan abu ka san bida'a ce ƙirƙirarren abu ne wanda annabi bai san shi ba ne amma sai ka je ka yi wai don ka ɓata wasu rai misali harkoki irin na masu iyayen gida ka san mai gidanka abubuwan da yake ba abin yana shirka harka da yan bori da tsafe-tsafe da canfe-canfe kai ka san ba daidai ba ne amma dan ka da da rai kai ma sai ya ja ka karka irin waɗannan ana samu wannan ko ba ai haka nan mai gidanka abin da yake bida'a ce ka sani amma in aka tashi za a yi bid'ar dan ka da da rai sai ka je a yi tare da kai ka ɗauki harkar maulidi in ta zo yadda duk idanun mutane ke rufewa tare da cewa kowa ya san annabi bai maulidin nan ba sahabbansa ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba atba ba su yi ba don mutane na gari ba a ma san maulidi ba sai bayan wajen karni hudu ya wuce to amma saboda mai gidanka na yi yana hidima kan abin taro ake yi sai ka je wurin dan in ba a ganka ba kada a ce kai ba a yi tare da kai kaga bin son zuciya ne yana daidai da wala in ahun. ahwa'ahum da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan ilmi ya zo maka abin ba daidai bane sai ka je ka bi su Allah ya ce malaka min Allah min waliyin wala nasir ka sani baka da wani majiɗinci in ba Allah ba baka da wani makusanci shine wali wanda kila jini ya haɗa ku zai iya tsayawa ya kare ka daga azabar Allah ko kuma nasir wani mataimaki wanda yake kila dan wato abokinka ne a wani makwabcinka ne babu wani wanda zai iya kare ka daga fushin Allah da azabarsa in har ka bi soye-soyen da Nasara saboda kawai duniya wanda yau abin da ake fama da ita kenan wani abin da zai samu na duniya shi za a tsaro ajanda a tsaro ta kai kasan ba daidai ba ce ta taɓa addini ta taɓa mutuncin musulmi amma saboda wani abu da za ka samu na duniya sai ka bi soye-soyen zukatansu a haɗa kai da kai implementin ɗin wannan abin cikin al'umma ta musulmi duka yana ƙarƙashin wannan aya saboda haka sai mu hattara yan uwa Ƙur'ani kullum muna karanta shi ne abin ake so mu karanta mu fahimta mu aiki da shi shi yasa sai Allah ya ce allazina na kitaba waɗannan da aka ba su littafi aka zakke masu da littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suke karanta shi hakikanin karanta shi tilawa nan malamai sun fassara biyu kamar da ibn kasir ya kawo yace yatlunahu wato ya hu kinan. ko kuma yattabi'unahu fil amali bihi suna karanta shi karantawa ta haƙiƙa taura da aka basu da bayanin manzo a cikin taura sun karanta sun fahimta sun gane kamar da abdullahi bin salam ya karanta ya gane ya zo imani da manzo Sallah. ya hu, haka tilawati kuna gane in ka dauki sannan ma'ana ya hu ne a suna bin shi littafin wajen aiki da abin da ke cikin shi na gaskiya sun karanta a cikin littafin su ga siffofin manzo ga yadda yake sun yadda to kuma da ya zo sai suka yi imani da shi suka kaga abin da ya zo da shi ko kuma a'a hatta a mu littafin da aka sauka mana alqur'ani suna karanta shi karanta mai kyau sannan kuma suna bin abin da shari'a aka yi bayanin shari'a a cikinsa wato bayani na gaskiya suna bi suna aiki da shi hasan qur'ani a kowanne suke karanta shi karantawar kawai amma maganar su fahimce shi babu ko kuma sun karanta sun fahimtar magana kuma su yi aikin babu to amfanin karatu yan uwa kullum kamar da malamai suke cewa amfanin karatu shine ka karanta don ka fahimta in ka karanta ka fahimta to shine kuma ka yi aiki da abin da ka fahimta din amma ka yi karatu kawai dan karatu theory kenan ka karanta kamar tarihi ka tattara ka jingine in an zo maganar fahimta baka gane ba me aka ce shi yasa ake kokarin yin wannan tafsiri din ba dan komai ba saboda qur'ani qur'anan arabiyyan littafi ne da Allah ya saukar da shi da harshen larabci ba da hausa ba shi yasa kowace al'umma Allah ya yassara ƙur'anin ma'abuta wannan harshen wanda suka san larabci su ma ma'abuta harshen da yaran su wato ainihin bayanin ƙur'ani shi ake ce ma tarjama shi ake ce ma tafsiri yana fata yan uwa sun gane to wanda suke karanta shi kawai ba sa fahimta to lallai kaga in ba fahimta ba aiki zai yi zo wannan matsalar da ake samun kinan kada qur'ani yau dan a hannun musulmi da dama musulmi suna karanta qur'ani amma ba su fahimta qur'ani ayin da suke cewa ayi ba su fahimtar umarni ake na a bari ba su fahimtar hani ake yi kissoshi da ake kama da zan su zama wa'azi da izina gare mu ba a fahimtar su kawai mutum ya karanta qur'ani ratatata ya wuce bai gane me aka ce ba ba dabburi sannan wasu kuma sun karanta sun fahimta amma shaidan ya hana su aiki da abin to amfanin karatu aiki da shi shine a nan wurin malamai suka ce allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗannan da aka ba su littafi suke karanta shi hakikanin karanta shi ko kuma suke bin shi sau da kafa wajen aiki da abin da ke cikinsa sai Allah ya ce ulaika yu'minuna bi waɗannan su suke imani da shi su suke imani da shi sun karanta sun gane manzon nan na ƙarshen zamani manzo ne na gaskiya abin da ya zo da shi gaskiya sai su bi su imani da shi ba magana kuma su ƙi sai Allah ya ce man yakfur bihi duk wanda ya kafirce mu shi littafin bayan ya riga ya gane shi ya san gaskiya ce sai Allah ya ce fa ulaika humul khasirun eh irin waɗannan su ne hasararru su ne taɓaɓɓu Allah ya tsare mu da taɗewa yau ka karanta ƙur'ani ka fahimce shi sannan ka jingine ka karanta sunnan manzo sallam sannan ka aje ta waje daya ka bi soyayyen zukatanka al'adu da ake yi da gargajiya da sunan cewa kai fa ba za ka iya barin abin da ka tashi kaga ana yi ba wannan ne na karkashin wannan wanda suke kafirce sun gane abu sun san shi amma in aka juya aka juya su ce to ai haka muka tashi muka ga ana yi mu ba za mu iya barin wannan al'adar ba mu ba za mu iya barin wannan gargajiyar ba haka za mu dan mun bari za a tsane mu wannan kuskure ne yan uwa lokacin da za a danna ka kabari babu wani dan gargajiya da zai zo ya tsare ka ba wani dan al'ada da zai ce zai raka ka saka ku kabarin tare wallahi kai kadai za a danna ka shi yasa ka tsaya ka bi qur'ani ka bi sunna bisa fahimtar magabata domin su zama masu ceton ka gobe kiyama duk wani wanda ka bi son zuciyarsa saboda shi ka kibin gaskiya wallahi gobe kiyama sanda ya tafi ya baka? a daidai lokacin sanda yake ta kan shi kake ta kanka kai baka sani ba dan haka Allah ya ba mu labari ko ranar da kowa kowace rai take ta kanta yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi saboda haka ya ƴan uwa mu kokari mu fahimci ayoyin nan ko mu aiki da su an fahimta da kyau a me Allah ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون نعم waɗancan ayoyi da muka bari ibn kafir ya ɗaure ko ya daɗa fassara su da wasu ayoyi don mu daɗa fahimtar wato da yahudawa farko ake magana ɗin inda Allah ke cewa allazi ne ya unar rasulan nabiyal ummiyar lazi ya ji dunahu maktuban inda hun fi taurat wal injil wato ainihin waɗannan waɗanda suke da sun yahudanci ko kiristanci amma daga baya da aka aiko manzo allazi ne ya unar rasulan nabiyal ummiya waɗannan da suke bin manzan nan ummi shine manzo sallallahu alaihi wasallam allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda suka sami siffofinsa rubuce a cikin a wurin su cikin littafin a taura da injila to waɗannan su kan za su sami su yarda Allah domin za su ci tudu biyu zamanin manzon su can sun yi imani sannan kuma an aiko manzo sun riske shi shi ma sun yi imani da shi kaga kenan so ake nufi haka na wata ayar ibnu kasir yace qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil asqani sujada wato ku yi imani ka ce masu ku yi imani da shi shi manzo kenan ko kuma ku yin imanin da shi lalle waɗannan da aka ba su ilimi min ƙablihi gabanin manzo sun karanta Attaura ko injila sun fahimce ta wato ainihin idza alaihim in an karanta musu labarin manzo da siffofinsa ya khirruna lil askani sujada sai kaga sun faɗi wato akan wuyayensu suna masu sujada sun faɗi saboda tsoron Allah da imani da abin da suka ji wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'adu rabbina la mafula haka suke faɗi suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu wannan alkawari ne daga ubangijinmu wanda dama can ya kaddara zai aikata zai aiko wannan manzo na ƙarshen zamani to kaga dukkan sun tabbatar kenan annabi shine shi yasa Allah ya ce wanda suke karanta littafin hakikanin karantawa an gane da kyau Allah ya sa mu gane malaman tafsiri suka ce daga iya waccan aya da muka ji a wannan sura ta bakara kamar wata gaba ce da ake so a nuna mana bayan an gama mana bayanin su bane isra'ila da irin yadda suka ta kokar kuma aka yi wa musulmi bayani muminai su ɗai ba tsammani su dai yahudu dai tuba babu ba ba za su yi imani ba bayan ƙin imanin ko ba za su zauna su ƙyale musulmi su zauna lafiya ba sai sun ta bi masu bita da kulle da sharri iri-iri bayan da an gama mana wannan bayanin shine kuma za a dawo a sake kiran su kira na bai ɗaya kusan kira na ƙarshe su bani isra'ila kenan kan cewa su fatuna irin da ni'imar da Allah ya masu su dawo su ji tsoron Allah wannan shine sai Allah ya ce ya bani isra'ila ya ku bani isra'il wato yayan ke kenan ko uzkuru ni'mati allati amta alaikum ku tuna ni'iman nan tawa da na ni'imta ta akan ku wa anni fawdaltukum alal alami wanda lallai ne na fifita ku a kan talikai na zamanin ku zamanin kowane waɗancan da aka aiko ba wani wanda yake sama da su amma bayan aiko manzo manzo suna sallan yana sama da su kuna ganewa da kyau amma Allah ya ce na fifita ku a kan talikai na zamanin ku an ba su annabawa an ba su manzanni an ba su fasaha iri-iri to ku tuna wannan abubuwan ni'imomi da aka yi maku irin ni'ima a kawo maku abinci iri kaza a yi maku kaza a yi maku kaza duka wataku yawman la tujzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron wata yini tana nan da za ta zo la tujzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta isan mu wata rai da komai wala yuqbalu minha adlun har wa yau kuma a ranar ba za a karbi wani adal wato wani abin da za ka bayar a matsayin ceto na fansa ba za a karba daga gare ta ba ita rai din wala tanfa'uha shafa'atun Haka hakanan ceton mai ceto ba zai amfane ta ba wala hum yunsarun ko ba za a taimake su ba to ku ji tsoron wannan yinin da za ta zo ita ce ranar tashin kiyama ranar da kowa aikin sa ne zai fishe shi in magana ceto kake to ba za a ceton ba sai an yadda a cece ka ba kai za ka ce wayyo Allah a cece ni ba a'a sai Allah ya ba wanda zai ba daman ceton ya cece ka kuna ganewa shi yasa malamai anan suka ce da aka ce babu ceto wala tanfa'uwa shafa'atun sai suka ce ai ceto iri biyu ce akwai ceto wanda kafiran da suka mutu suna kafirci da mushrikan da suka mutu suna shirka da munafukan da suka mutu suna munafunci mai fitarwa daga cikin musulunci waɗannan kam in sun shiga wuta sun shiga kenan waɗannan ceton mai ceto ba zai amfane su ba dan ba ma za a ba da ceton nasu ba sun shiga wuta sun shiga kenan Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya tsare mu da shirka Allah ya tsare mu da munafunci ceto na biyu shine ceton musulmi da suka mutu da imani amma sun yi ayyuka na sako to su kan wannan wasu za a saka su cikin wuta sakamakon saban da suka yi da sakamakon fanɗare ma Allah a nan da suka yi amma fanɗarewa ba ta shirka ba ba ta kafirce ba ta munafunci ba saƙo suka yi saban da suka fusatar da ubangiji to ya sa su wuta waɗannan ceton mai ceto zai shafe su kuna fahimta da kyau da izinin Allah ba za a bar su ba wata rana komai daɗewa za a fitar da su sai dai ba za ka ji wannan bayanin ba ka ce to tun da haka ne za a cece mu ya dan uwa ko wuce duniyan nan aka ce za a saka ka kai awa ɗaya cikinta me kake tsammani wacce wani yanki ce cikin nawa aka ce saba'in kashi ɗaya ce aka kawo duniya sauran ba ta zo ba a ce a saka ka ya tsanka ba za ka iya saka ka ce barin haƙuri wuta ta cinye shi ba to balle a saka ka kuma rayuwar lahira ba irin ta nan bane kwanakinta ba irin na nan bane shekarunta ba irin na nan bane a ce za a saka mutum saboda haka dan za a cece shi ya ce yayi wani saƙo. wannan kuskure ne yan uwa ba ayan nan za mu ga Allah ya ce ku ji tsoron wannan yinin yinin nan da zai zo ba makawa ba shakka wata rai ba ta amfanar da wata rai da komai wani ba zai zo ba ba irin duniya ba ne ka ce gani nan na laifi kamar yanzu kun gani wanda ake ta kokari a dan karɓo kudaden nan ko ba kowa ya ɗauki lauya ba lauya yanzu shari'a za a yi ta yi ƙarshen ta har buhari ya gama mulki ba gama shari'a ba kullum da an je kotun lauya ya zo ya tsaya gaban alƙali ya ce ina neman alfarma a ɗaga shari'a yake ne sa sake ba da wata ɗaya wata ne sai wani watan shi ma ya zo sai ya sake zo haka za a yi ta yi shi kenan lauya ya tsaya mashi kenan su kuma kuɗin tun da ba shari'a ba wai ba za a ba da su ba har ba ba a gane kudin hayyo ba fa na gado ba ne fa hasan shari'a bature shari'a kafiri mutumin nan fa an san kudin nan ba kasuwanci yake ba ba gadar su yi ba na uwan shi bane ba na uban shi ba kowa ya san wannan ko kuma duk da shaidu da takardu da komai kudi ne na al'umma aka sata amma saboda shari'a kafirai ake a kasar lauya sai zo ya tsaya a yi ta daga shari'a a yi ta dagawa har buhari shi kenan Najeriya kenan inna lillahi wa inna ilaihi ga gaskiya an santa kowa ya sani amma ya ka iya ko kai kake shugabancin a yau a irin wannan kafirar kasar kasar da aka gina ta akan zalunci mala hmm? wannan lawayancin shi yasa duk wanda zai karatu lawaya wallahi ya hatara kai hatara dan uwa kakkaje je ka sai wuta makanka da kanka abinda za ka je ka shiga wuce ta gaba kana ganin ta je ka rika kara ƙarya ka san ƙarya ce saboda wani abu da za a baka na duniya ka gama tare duniyar ka zo ka mutu ka bar shi nan a danna ka cikin kabari wani kuma ka je ka tsaya gaban Allah ranar da aka ce la tijzi nafsun an nafsun shay'a wata rai ba za ta isa mu da komai ba ranar ba maganar lauya ba maganar beli ba maganar adlu shine fansa ka zo ka ce ga kaza a matsayin beli ko fansa kowaye a kyale ka duk a nan duniya ake wannan shiri din a can lahira magana ce gaskiya sai abin da ka je da shi na gaskiya na aikin ka in kayi shi zai cece ka Allah ya sa mu gari yasa yan uwa wannan aya za mu ga duk wanda suke kokari a yau ce ta cewa ka kama wani zai cece ka wannan gaskiya ina ga a irin wayewa ta yau in ma ka aji ko da ka ce ma ka aje ma na sinar qur'ani wayewa yau irin ta zamani nan da harka technology da yadda abuwa kake gane su ina ga aika wata damfara ce ko ka ce wai wani ya ce maka ga wani ka rike shi tun yanzu kai kaya da shi wannan din shine zai ce ka ina ka samo garantin shi za yana ma cikin wanda za a ba ceto hmm? annabawa ne za a ba ceto da salihan bayi da shahidai ko wannan su ne amma garanti wane ne in banda annabawan Allah kana da shi ka ce wane shi ne yana ciki Ba ka da wannan garanti to dan me yasa tun anan zaka rike shi cewa shi ne zai cece ka har ka dauki lahoton shi ka rika mallaka ko ka dau hoton shi kaje a shagon ka ko kai wane ne ko ka riƙa jin wannan shirme ne yan uwa ya kamata mu gane yan uwa amfanin ilimi da kwakwalwa da hankali aiki da su an kora waɗannan abubuwa ranar da waɗannan abubuwa ba su amfani ceto fansa da wani ya zo ya tsaya maka duk babu sai kai in kayi asalin abin da zai sa a cece ka shine ka mutu da imani ka shiga matsala to Allah shine zai ba da ceton ga wanda ya so man lazi ya shafa'u dahu? waye isa ya ceto gaban Allah babu shi illa bi izinihi sai da izininsa sai ya ba da izini a yi ceto sannan a yi in ba haka ba 'yan uwa ba wanda ya isa ya daga kai a rana ya ce ni zan ceci wani a shi Allah ne zai ba shi dama ya ceton in ya ba shi dama sannan kuma ya ayyana wanda za a ceta din shi ma ba shi da kan zai ce to bari in ceci wani ba a ba shi su za a yi wane da wane da wance za ka ceta to kaga yin haka ne yan uwa farko abin da za ka yi ka yi ta kokari Allah ya azurta ka da aiki na gari da za ka shallake farko ka shallake maganan ma ka shiga matsala har ceto ya taso kar kai fatan wannan an gane in kuma ceton ne to ceton annabi tabbas ne sai ka tsaya ka riƙe manzo sallallahu alaihi ko ba haka bane mu zama wayayyu dan Allah me Allah ya ce وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نعم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي نعم قال لا ينال عهد الظالمين الله ملوك كيتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات wato ku ambata ko ku tuna lokacin da wato ainihin ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin ubangijin ibrahim ya jarabce shi da wasu kalmomi lokacin da Allah ki ne jarabci annabi Ibrahim da wasu kalmomi fatan mahunna kuma ya cika su an gane ƙala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce lallai ni zan sanya ka ka zama shugaba a mutane Kala wa min zurriyati yace haka nan cikin ta ma su ma za a sa su zama shugabannin ƙala la yanalu ahadin zalimi. kamar Allah ya ce eh za su zama amma azzalimi a cikinsu ba zai sami wannan matsayin ba kuna fahimtar aya wato annabi ibrahim shine annabi wanda ake ce mai abul anbiya baban annabawa duk wani annabi ta kowane bangare bangaren bani isra'ila ne da su suka fi yawan annabawa zuriyar yaqub kenan da bangaren isma'il bangaren manzo kenan sallallahu dukkan su in sun tafi kowane yana kamfara ne zuwa gawa annabi ibrahim to su yahudawa ake cewa su tuna gashi su can na ƙololuwa da ya kamata wanda suke alfahari da shi har suke cewa nasu ne su ma yahudawa haka nan nasara da ma mu ma musulmi to mu tuna wasu kalmomi da Allah ya jarabce shi da su kuma ya cika su wannan kalmomi malaman tafsiri sun ta bayanin waɗanne ne kalmomin ibn kasir ya kawo magana da yawa kafin wannan kalmar kanta aka ce kalmar nan akwai kalma cikata kama abin da yake alƙadari akwai kuma abin da yake a shari'i abubuwan da aka umarce shi ya cika wanda suka shafi wato alkalimatul qadariyya ibn kasir yake cewa kamar faɗin Allah da aka yi ma Maryam alaihi salam da Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min qanitin wato ainihin ta gaskata shine ainihin ta cika kalmomin nan na ubangijinta da littafinsa wa kana min qanitin wato anan yana kafa hujja da cewa akwai abubuwa kadariya kauniya da Allah ya kaddara ma annabi Ibrahim to hatta irin waɗannan din dukkan su annabi Ibrahim ya cika su sannan kuma akwai ana laƙin kalma ɗin a cika ta amana nufin ɓangaren shar'iyya kalimatin shar'iyya shine kamar inda Allah ya ce wa tammar kalimatu wato wa tammar kalimatu rabbika Sidikan wa adila la mubaddila li kalimati wato ya cika kalmomin wa tammar kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka sun cika kuna ganewa Sidikan wa adila sun cika cika ta gaskiya da adalci la mubaddila li kalimatihi ba wanda ke canza kalmomin Allah wato shari'o'insa kenan abin da ya umarni a yi suna nan haka suke sawabit kenan abin da ya hana ya hana kalmomin Allah shari'arsa ba a yi mata amendment ake cewa ko ba a zuwa ce za a je a sake kamar yadda ake ma constitution a zo a sake review a duba a cire can a ƙara can aiwa shari'a Allah ba ka take ba kalmomin Allah cikakku ne shari'ar sa haka take inda aka ce barawo in yi kaza a yanke mai hannu har duniya ta tashi haka hukunci yake wanda ya kashe wani a kashe shi haka hukunci yake ba zai canza ba kuna ganewa wanda ya duk hukunce hukuncen Allah cikakku ne haka nan in ka dawo na ibada bangaren sallah raka'a kaza sallah azumi kaza hajji kaza dukkan su kalmomin Allah cikakku ne haka nan tauhidi ka kaɗaita Allah da sifofinsa da sunayensa rububiyarsa uluhiyarsa haka suke duka to suna ƙarƙashin kalimatullah kuna ganewa to annabi Ibrahim an umarce shi da waɗannan kuma ya cika su kun fahimta da kyau sai malamai suka yi saɓani wajen bayanin kalmomin da ya cika ɗin na shari'a akwai hadisi da aka kawo wanda ke nuna hadisin aisha shi an umarce shi ne da wasu kalmomi guda goma wanda ake kiran su wato minal fitra da farko akwai kasu share rage gashin baki an umarci annabi ibrahim da rage gashin baki shi yasa ya zama sunna har a wurin wato al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi ba za ka bar gashin baki ya kai wai shiga baki ba kasa ko za ka ga har ma murɗa ki suke in eh, suna mazurai to wannan ya saba ma sunnar manzo kuma ya saba ma sunna annabi Ibrahim suka ce wa fa'ul lihya da cika gemanya yana cikin abin da aka umarce shi ya cika annabi Ibrahim cika gemanya haka kuma sunna ce ta manzo yana cewa ya kulliha wa khalaful yahud ku cika gemun ku ku rage gashin baki don ku saba mai yahudawa har wa yau daga ciki na uku suka ce wa siwa da yawan yin aswaki shi ma sunna ce da aka ce mashi cikata yin aswaki sunna ne barin baki yana bashi yana wari ya saba ma sunnar manzo wastin shaqil ma da kuma shaka ruwa wajen alwala kenan shi ma aka aka marce shi wa qasul azfar ko kuma alamul azafir yanki rage farce na hannu da na kafa wanda za ka ga matasa yanzu sai ka ga matashi ya bai yatsan shi ɗaya zan ne Ɗan ƙaramin nan suke bari bin ko eh yadda kafirai suke bari kamar farcen biri to sai ka ga wai shi ma ya ware wani ya bar shi sai ka ga me abin sha'awa dan Allah me abin yi ka bar farcen ka ko da ka ci aini ina kankara dattin da ke ciki to tsawon da ya ɗin fa kai kanka za ka ji daɗin yatsa kuma idan tsautsayi ka je ka ji wani rauni fa hmm? sai ka ga wuce abin da Allah ya hana da manzansa to shi kuma shaitan sai ya zayyana masu su yi shi ya jama'a musamman matasan masu son koyi da kafirai to yana cikin abin da aka umarce shi shine wato rage farce wa ghaslul baramij da wanke wurare kwalogai na jiki guyoyi irin su karkashin hammata irin sunan ƙarƙashin ƙafa su irin ƙarƙashin bigge wurare na wani lungu shine tsabtace su da gyara su da sanya musu wani abu na ƙanshi wani fulɗi da kuma cire gashin hamata shi ma umarce shi da wannan shine na bakwai wahal ƙul'ana, da kuma cire gashin wato mara wanti qasul ma'i shine da abin da ya shafi wato ainihin yin amfani da ruwa wajen tsarki kenan istinja'i za ka je ka kama ruwa to ka yi shi ya fi daɗi ya fi tsarki sannan sai mai ruwa yake cewa wa nasitul ashira illa an takuna marmada ni na manta na goma amma ina zaton dai kila kuskuren baki ne kun gane da kyau to wasu sai suka cika na goma a wani wurin a wasu ruwayoyin aka ce a'a ai waɗannan wato aka rarraba su aka ce wasu wannan hadisin musulmi wanda na karanto mana an gane da kyau ba ko wasu hadisan sun cika ruwa da wasu kuma karin wasu wasu suka ce a daga ma cikin kalmomin nan cika su su ne abin da ainihin aka umarce shi na wuraren aikin hajji da hatta gina ka'aba ɗin kanta da aka umarce shi ya yi da ya fitar da duk wasu mashayar na aikin hajji suna cikin abin da aka umarce shi kuma fa'atan mahunna ya cika su kun fahimta da kyau waɗannan abubuwa muka kalle su da yadda malaman tafsiri su suka faffaɗa da bayani za mu ga duk abu guda da suke kawowa wasu ma suka ce abubuwan da aka jarabce shi da su su ne can da ya ga tauraro daga ko shi cancanta bauta mai ya gane ba shi bane ya ga wata ko shi ne a ba shi bane ya ga rana ya gane ba ita ba duk suna cikin jaraba shi da ake kuma Allah ya sa ya ci jarrabawarsa wasu ka ce ciko na goma shine wato yin kaciya annabi ibrahim da girmansa ya kaciya lokacin da aka marce shi yi din ta zama sunna a cikin wannan al'ummar tamu ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi dai waɗannan kalmomi wa la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahunna su ne kalmomi da Allah ya umarce shi ya cika su ya cika su har kuma ta annabi ibrahim ya zo wani lokaci wanda ya zama shi shi kadai amma Allah kira shi al'umma ko umma umma saboda lokacin duk bautar gumaka ke har babansa shi kadai ya fantare ya ce shi ba zai bauta ma kowa ba sai Allah kuma sau ganin wannan Allah kira shi al'umma wanda yake nuna mana idan ana magana gaskiya baka magana ina yawa yake akwai wani yake ruduwa da yawa cewa ai kaza tun da kaga ko suwa na suna yi suwa to ba haka bane yan uwa ba shi bane ke nuna gaskiya ta yi mutum ɗaya na kan gaskiya saura kan ɓata in kan gaskiya ne yake kabi shi kun gane da kyau annabi ibrahim shi kadai ya dage a kan gaskiya kuma allah subhanahu ta'ala ya kira shi al'umma kuna ganewa da kyau wannan ayar za mu ga abin da ta kunsa kenan wato ainihin allah ubangiji ya jarabce shi da kalmomi guda goma nan wasu ka faɗi wasu abubuwan daban duka dai allah ya ce ya cika su qala inni ja'iluka lin imama wasu suka ce wannan tana cikin kalmomin da aka jarabce shi da su Allah ya ce lallai ni zan sa ka zama shugaba a cikin wannan al'umma kuma ya zama aiko inda mun ce shine abul anbiya duk wani annabi sai ka ga yana koma jingina kanki zuwa gawa annabi ibrahim shi yasa ake kiran shi baban annabawa Allah ya bashi shugabanci har duniya ta tashi kuna ganewa da kyau kala sai ce wa min zurriyati ya tuna da 'ya'yansa shin zuriyata za su sami wannan imamancin wannan shugabancin sai Allah ya ce kala la yanalu ahadiz zalimi a'a azzalimi a cikin su ba zai samu ba ma'ana kinan nagari zai iya samu shine su malaman tafsiri suka ce kinan imamanci na gaskiya na adalci na annabawa da manzanni babu mai samun shi sai wanda yake nagari salihi kun gane da kyau amma irin na wanda za ka sami azzalumai to waɗannan su kam Allah ya ce ba daga irin tsatsan annabi Ibrahim su Allah ba zai ba su wato in azzalumai ba za su ba kenan za a sami azzalumai shugabanni amma shugabanci irin wanda annabi Ibrahim ya roƙa ma 'ya'yansa to su kam sai na gari su za a ba an gane da kyau wannan kenan saboda haka annabi Ibrahim wato ainihin annabi ne wanda dukkan annaba wannan suke jingina kansu zuwa gare shi kamar yadda ne mana bayani da Allah ya ce وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود نعم الله مدعوك كيتي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا hakika mun sanya ɗaki shine ɗakin ka'aba kenan masallaci mai alfarma mafabatan linnasi wurin kokkomawar mutane wa amnan ko mun sanya shi wuri mai aminci wattakhidhu min maqami ibrahim musalla kuriki makamin nan wurin tsayawa na annabi ibrahim to kurike shi wurin yin sallah ta da ake kiranta rakaitai tsawa kun gama tsawafi to ku yi sallah a wannan wurin wannan aya muka duba Allah madaukake cewa annal baita masabatan linnasi hakika mun sanya ɗaki ya zama masabatan malamai suka ce na tafsiri wato ainihin marje kenan wurin da in ka je kana gama aikin haji duk yadda ka ci an tattaka ka ne ka sha wahala kai waye kila da kake cikin wahala ka ce kai baɗi dai ko na da hali sai na huta amma kana dawowa sai kuma ka ji an sake sa maka san ka koma shine masabatan linnasi muka sanya ɗakin ya zama wurin da duk musulmi mumini na gari to za ka ga yana sha'awar ya zo wurin kuma haka Allah ya sa duk musulmi na gari yana aikin hajji addu'a da zai fare Allah ka sa sake samun dawowa ko shi yasa za ka ga haka Allah ya sa kullum ana nan ana ɗawa ɗawafi kullum dare da rana 24 hours in ka ga an tsaya ba dawafi to sallah aka tayar ana sallamewa za a jona a ci gaba da dawafi ko Allah ne yake cewa mun sanya ɗakin ya zama masabatan linnas wurin jawowar mutane su je su dawo su dawo don umra ko su dawo don sallah wato ainihin ta hajji don su dawo su hajji kenan ko kuma su dawo su sallah a wurin wa amnan kuma mun sanya shi ya zama wurin aminci Allah ya amintar da Ka'aba ya amintar da Makka shi ya ma annabi ke cewa dajjal in ya zo duk zai karata duniya ka kamɗinta cikin kwana arba'in amma bai isa ya shiga makka da madina ba hmm. makka Allah zai sanya mala'iku masu gadinta in ya zo bai isa ya shiga ba to ya yan uwa ku dubi gadin duniya ma irin na yau to balle gadin mala'ika wani ya isa ya keta mala'ika gadda tsayar da jan bai isa ya shiga makka ba to koma wannan ba har yau duk mulkin mallaka da tura mulkin mallaka suka yi suka yi ta waso san kasashen duniya sanda suka yi su faransa su ingila ko kasan sannan ba amerika ba magana ta? ko su italiya su ina ne duk da suka yi tawa sosan kasashen duniya makka ta tabu sun mallaki makka har yau ba wanda ya makka mulkin mallaka allah ya tsara wurin kun fahimta da kyau shine allah ya ce wa amnan wurin da muka sanya shi amintaccen wuri wanda ma ya shige shi ya zama amintacce an gane da kyau ko ba ɗan gari kake ba kana shiga shi kenan ka zama amintacce kai eh, makka ita ce tun lokacin jahiliya da jahiliya su suna girmama makka za su yi wautar su can waje wani ya kashe ma wani ɗan uwa amma ya shigo garin makka sai ya kyale shi ya ce sai ya fita cikin harami sannan ya ya ɗaukansa amma inda ya shigo saboda alfarmar harami ba sa rikici a cikinta kuna ganewa da kyau wannan wurin duka daga Allah yake ce mu muka sanya wa iska ambata masu lokacin da muka sanya ɗaki ya zama wurin ai ta kai kawo abu kenan shi yasa yau duk kulle-kullen duniya da sharrin su wai saudiya waye ne a rika kokari a shigar da siyasa su ma kaza kan sai kaga Allah ya kara wurin da fitina mai fitina yanzu dubi ba abin da ya faru annoba iska da ta zo Allah ya kare amma wasu har suka rika sakin harshen su suna bayani ka dubi shekara nawa ana aikin hajjin nan ana faɗaɗa wurin nan da manya-manyan na'urorin nan masu ɗaga kaya shekara nawa tun zamanin fa shekara nawa ake ana faɗaɗa harin daidai da bulo karamin bulo na bai taɓa faɗo wani alhaji ba sai bara Allah ya kawo iska kuma Allah kowa ya san abin da yake rubutacci kaddararre daga Allah akwai wanda isa ya ya kare iskar amma suka rika sakin baki suna cewa sakacin gwamnatin saudiya ce ta kashe alhazai ta hanyar wannan aiki da ake na faru da wani sakacin ta ne saboda ita ce ta kawo iska kenan daga ubangiji ko haka wannan ba daidai ba ne sannan abin da aka yi na turmutsutsu wanda suka yi turmutsutsun suka suka sababa turmutsutsun aka yi shi in ba ma irin can bane wannan turmutsutsun suka da aka farar kala jin rai nawa za a kashe in ba an irin ƙasar ka ne yau ake aikin haji da nan kai mutanen ƙasan ma kansu ba iya aje masu abuwa na ko ta kwana ba balle a ce ai baki irin waɗannan a tara su da tsoron ko na abu zai faru a ce ga ya kake tsammani dan uwa amma suka yi iya iya wasu amma wasu da yake da ma can akwai wani abu a cikin zuciya yana nan yana yawo na munafunci da ainihin damuwa dangane da ci gaban musulunci da musulmi musamman ƙasa ta saudiya da take ƙoƙarin kare tauhidi to haka suke ta daga harshe suna surutu a cikin jaridunsu a kafafen yada labaransu ba su jin tsoron Allah musulmi rubabbe shi kuma sai ka ji danda yana nema ya auka ciki eh gaskiya abin nan fa haka ne saudiya fa ta yi sakaci yanzu ya za a ce abin nan to shekara nawa aka yi ana aikin hajjin baka yaba musu ba shekara nawa aka yi aka yi da hakan bata faru ba gobara shekarar nan aka yi amina bisa kadara ta ubangiji sababin ta duk aka mai da tanti in ka san tanki na da na bargo duk ake cire shi aka mai da shi tanki na irin na roba roba da wuta ba ta kama kakkam gaba ɗayan filin mina kai gwamnatin ka kai tana iya irin wani abuwa to kuma ba za ka yaba ba ba in dai baka tsine musu ba in baka yaba musu ba dan uwa bai kamata ka tsine musu ba Allah ya ba su wurin kuma in suka kauce su ma sai Allah ya kau da su ya kawo su saboda wurin nan na Allah ne shi yasa Allah yake bada masu kula da shi a hannun bayi Allah na gari an gane da kyau to Allah ya ce haka nan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla malaman tafsiri suka ce wattakhidhu da wattakhadhu duk an karanta shi a kira'a kuma kowace kira'a ce mutawatira to yaya fasara kowace wattakhidhu umarni ne wannan ko ya zama jimla abin nan da ake ce cewa insha'iya kenan ku riƙi makama ibrahima musalla Makama ibrahim ku riƙe shi wurin yin sallah amma in an ce wattakhadhu wannan fili ne mabi ya zama mai kenan jimla khabariya ta saba macen وجعلنا البيت منك وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا يا داتشي da wannan siyakin kenan ko da a matsayin labari ake bayarwa ka ba su labari lokacin da ainihin Allah Allah muka sanya ɗaki ya zama wurin kai kawo a ta tafiya ana dawa ko muka sanya makka ta zama wuri mai amintacce sannan kuma muka sanya wato ainihin suka riƙi makama ibrahima ya zama wurin yin sallah kaga labari ake bayarwa to kowace kira'a malamai suka ce ta yi kuma dukkan wanda ka fassara din ba kai laifi ba an fahimta da kyau sai dai in ka ce wata wattakhidhu suliki marni ake bayarwa kenan shi daga nan aka samu cewa in ka yi dawafi ka gama to daga cikin sunnan dawafi shine ka a biyu a makama Ibrahim to shi makama Ibrahim asali asalinsa dutse ne lokacin da annabi ibrahim da ɗansa isma'il suka gina ɗakin allah sun ɗauke shi ne kamar yau a matsayin mai shi ne suke takawa su ƙara tsawo su ƙara ɗora ginin da suke yi kun fahimta da kyau shi ne asalinsa in an koma wannan kwanar a cicciɓai a matsar da yadda za a samu a ƙara ɗora ginin da ake yi ne asalinsa to an ce yana nan a ɗamfara ma jikin kaba da yake zamanin umar ne da ya ga yadda mutane suke ta ainihin shafashi da yi mai abin da bai dace ba har ma anas da ya rawaito hadisi yake cewa ya ga alamar takon wato sawun annabi ibrahim a jikin wannan dutse saboda mu'jiza kenan sawun sa yana nuna sanda suke ginin kenan ba takalma a kafarsa shi yasa ga ma alamar takon sawunta a jikin sawunsa a jikin dutsen kun fahimta da kyau to amma a kwana a tashi mutane wajen dawafi suna zuwa suna shafar dutsen shi kuma shafar dutsen ba shi daga cikin aikin dawafi shine umar sai yasa aka cire shi shine aka mai da shi inda ake ganin shi nan yanzu kun gane da kyau ya zama ya bar dan mutane su daina fahimtar shi wannan dutsen ba shi ba daga cikin aikin haji ɗakin Allah ake kewayawa ba shi ba hatta hajarul aswad umar da ya zo ya tsaya ya ga abin da mutane suke cewa kai dutse ba dan fa manzo ya ce mu sumbance ka ba za mu sumbance ka ba hmm. dan me dan yi kokarin kakkaɓe wani nau'i na abin da ake ma Allah ka aima dutse shi kuna fahimta da kyau wanda yanzu akwai mutane da yawa da suke zuwa sumbanta shi da tsotsan shi da runguma a cikin zukatansa suna zuce gona da iri ji suke kamar dutsen yana da wani abu kuma cewa ba ka da wani abu dutse dutse ne kawai kamar sauran duwatsu sai dai annabi ya ce mu taba ka a matsayin ibada ko mu rungume ka shi kenan haka umar ya ce to har yau ba shi ba shi kan shi wannan dutse din da suke hawa su gini din makama ibrahim din tafiya na tafiya da aka ga cewa a nan din ma ana ta shafar shi ba a bar shi ba maimakon ai sallah a wuce saboda mutane masu aikin haji galibi jahilai ne lokacin gwamnatoci da suka zo sai aka kewaye shi yanzu gwamnati ta yanzu sai aka sa cikin gilas aka dan gyara wancan sawun takwan ba wai haka yake tun zamanin annabi ibrahim ba a a gyara shi aka yi aka yi mai aka yi gyara shi aka yi adana shi aka sa cikin gilas amma duk da haka jahilai sun je kaga shafar wannan gilashin suke shi gilas din ake shafa ya ga mutum ya shafa kuma ya shashafa mu shafa dutse ba alamar akwai me akwai karancin tauhidi tare da mutane da kuma kokarin neman a rika bauta ma abinda bai dace a bauta masa ba ko a ce a yana da wata albarka za a shafo to duka wannan ya kauce ma abinda malamai suka bayani ibn kasir ya yi bayani a nan wurin mai faɗi domin shi yake cewa lokacin da a ya kawo mana magana hadisi ne shi ma ingantacce hadisin umar dan haɗa. Allah ya kara masa yarda yake cewa faktu rabbi fi salasin ubangiji na ya datar da ni cikin abubuwa guda uku ko kuma cewa awwa faka ne rabbi fi salasin kuna ganewa wato ubangiji na ya sa na dace cikin abubuwa guda uku qultu nace ya rasulullah da wutakasta min maqami ibrahim musalla ina ma wurin maqamu ibrahim din nan ka rike shi wurin sallah kuna ganewa wa nazalat wattakhidhu min maqami ibrahim musalla faqam ko sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce ku riki maqami ibrahim ya zama wurin yin sallah Umar ne ya fara kawo nan idea din da manzo sallam ina ma ya rasulullah ka riki wannan wurin wurin yin wata nafila in an gama dawaki kawai sai ga aya ta sauka wa qultu ya rasulullah yadkhulu alayka albar wal fajir falau amarta ummahatil mu'minina bil hijabi tace haka nan nace ma manzo ya rasulullah gidanka wato ainihin kowa da kowa ke shiga albar wal fajir kofa ka abu saboda saukin kai na manzo farkon musulunci ki na ayat hijabi bata sauka ba da masu zuwa cin abinci da sun zo kawai suke sallama sai su auka to tun lokacin umar wannan abin na kona mai rai sha rasulullah ya za a ka kowa ya zo kawai shiga kai tsaye ina ma a sanya hijabi ba kowa da kowa ba kawai zai shiga kwatsam sai ga ayar hijabi ta sauka shi a nan wurin umar ya dace ko bai dace ba ya ce bayan wannan fa'anzalallahu ayatul hijab wa qala fa balagani a mu'atabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'd nisa'ihi wata rana wato yadda matan annabi suka rika mai wato cari suna gaya mai maganganu marasa daɗi a matsayin su na matansa labari ya iso man fada kaltu alaihinna sai na tashi kawai na tafi na shiga gidan manzo ba ku shi ba a gidan ba kultu sai na ce ko inin ta hai inin ta hai tunna aw la Allahu rasulahu a khairan min kun ko ku daina masa abin da kuke yi ko kuma wallahi Allah ya canza ma manzansa wasu ba ba ana nan hatta a sai tu ihda nisa'ihi har na jima ɗaya daga cikin matan nan nasa fa qala sai ta ce ya Umar amma fi rasulullahi a ma izu nisa'ihu hatta ta yi zuhunna anta ɗayar sai ta ji zafin maganar umar sai ta ke cima ya umar wa yanzu ba wani wanda zai iya ma matan manzo wa'azi sai kai fa anzalallahu sai Allah ya saukar da asarar buhu in ɗallaka kunna an yi dilahu azwajan khairan min kun shi kenan magana ta kare maganar ma cewa ba mai ba mai mana wa'azi sai kai to gashi na Allah ya saukar da aya ta tabbatar da abinda umar ainihin yake nema cewa ya za ku rika mai ba daidai ba wannan abin da kuke mai bai dace ba sai Allah ya ba bashi zaɓi to yanzu dai lokaci ya yi idan ba ku daina ba to lokaci ya yi da Allah zai canza mai da wasu baku ba to wannan umar kenan na kawo mana wannan don mu fahimci wato masu taba umar umar yanzu dan Allah Umar ya kawo idea ya faɗe ta Allah ya tabbatar da nasi a kai matsayi ne kuma matsayi daraja ce kuma daraja ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba wurare da yawa lokacin da aka zo aka yakin bada wanda aka kama a matsayin fursunoni annabi ya neme ya karɓi kwansa kuma cewa idan me yasa duk ba za a kashe su ba sai ko ga nasi ya sauka da akan haka to kaga wannan abubuwa suna nan mai wannan matsayi yan uwa dan Allah bai da daraja hmm? ko ka ɗauka bai da waɗannan a matsayinsa kawai a ce matsayin sahabin manzo ne bai dace ka girmama shi ba to ya wuce nan sahabinsa ne sirikinsa ne ya ɗauki aya ba shi sannan kuma shi ne annabi ke cewa faruku umarul faruku wanda ainihin idan ya bi hanya shaidan baya bai ta mm. yana bi ko shaidan ya bi zai sake ta mm. shine Allah ya kawo musulunta shi ya zama rarrabewa ko tsakanin karya da gaskiya mm. daga zarar da ya musulunta daga nan aka fara ma daga kai a makka ana musulunci kafin ya musulunta a ɓaɓɓoye ake yi umar fa na yan uwa bai wannan matsayi ya jama'a ya shabab muna wannan wa'azi ba don ku ba don ku sami dalili na farauto wanda ake ce a ƙauyuka musamman a ƙauyuka a je a cusa ma mutane mummuna aƙida ta zagin umar da aibata shi domin 'yan shi'a ba wanda suke zagi kamar umar bin sahabbai ba wanda suke zagi irin shi saboda bai masu da daɗi ba ƙasar su can an shi'anci a zamanin sa aka ragarga zata wannan abin hayan suna jin haushin shi don me yasa umar zai karya daular farisa hedikwatar shi an ciki nan ta duniya a yau me yasa zai ragargaza ta a zamanin sa ne aka ragargaza ta to har yau haushin su suke ji akan wannan yasa har yau ba su daina tsine mushi ba to kai dan uwa ka san matsayin umar ka san darajarsa ka san kimarsa banda wannan umar zai faɗi magana Allah ya sauka da nasi a kanta wannan ba matsayi bane shi yasa mu ji tsoron Allah aya ta ƙarshe ina ganin fili da za mu tsaya a kanta ko aka ce wa hidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti lil taifin wal akifin wal ruk'is sujud ko wa hidina bi ma'ana mun yi umarni kinan ji Allah ka ambaci lokacin da ko ku tuna lokacin da muka yi alkawari ko muka yi umarni ga shi zuwa ga Ibrahim da Isma'il an tsahira baiti da ta'ifina wal akifina rukai sujud su tsarkake daki shine dakin kaba kenan don masu yin ɗawafi nan da masu yin itikafi da kuma masu yin ruku'u da sujuda wannan fassara ne da cikin fassarun da malamai suke maurin wato ainihin Allah ya umarci annabi Ibrahim ya umarci ɗansa Ismail su ɗinnan su biyu an ba su assignment shine ne ta ɗahiril bai kun gane da kyau tsabtace ɗaki tsabtace shi daga dukkan wani abin da bai dace ba a jingina masa dan suwa dan aka ce littafi na saboda ainihin masu ɗawafi wata fassara aka ce a littafi na saboda wanda suke tafiya su je su dawo yan umara da hajji kenan mana an zo an gama an tafi to a gyara shi sannan a sake ko kuma dan su sanda suke din kowace ya zama cikin tsafta da ƙanshi da daɗi kuna ganewa kaga fassara biyu masu ɗawafi sune. dan su za a yi ko kuma a dan masu tafiya su hajji su koma dawo sannan wala akifina dan masu yi tikafi a nan ko kuma a'a saboda mazauna makka wanda su suna nan kullum za su zo su yi sallah su koma gidajen su wa ya sujo da ko masu ruku da sujada masu sallah kenan to ku tsarkake wannan daki ku tsaftace shi ku gyara shi ana fahimta da kyau to wannan ainihin kamar ana hakaito mana ne abinda aka umarci annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il wanda kuma ya zama gado ga wannan al'ummar ta manzo sallam tsarkake wannan ɗaki har yau yana nan hannun wanda suke yin shi tun ma lokacin jahiliya da annabi ya tara ba a karɓe masu ba rubewa yadda ake tsaftace harami inda za a nuna maka mizaniya budget kenan na harami na makka da na madina kuɗin da ake kashe masu duk shekara in ka ga dalolin za ka yi mamaki kawai kuma kai ka san ana aiki akwai wata rana muna cikin ɗawafi wata mata kawai cikin ta abin nan sai ga gudawa amma ce lokaci dandanan an kewaye iya wurin ba wanda masu tahowa suka zo suka taka dandanan an tsare masu wankiya sun zo sun wanke an abin nan an ci gaba kafin ka kewa ba ma za ka san can wurin an wani abu ba ka gaya mana dan Allah in anan wuta wuta da za mu yi karatu ga shi na wani bin sai an jira eh, inji mai tantan ya sami kulawar da za a ce karatu wuta ko shi ta gagara masallaci wuta su tandar wacce fanka za ta walwala masu sauraron karatu sami iska babu amma haramin nan kudin da ake kashe mashi ka ce ga wani lokaci da aka ga wuta ta yanke a harami ka ce ga ta a tarihin rayuwarka tunda Allah ya ba da wutar nefa aka jona ta ake gyara ta kullum su fi nan masu kula da ita ba wasu za a yi sallah ba a ta fama ina ina ladan ina wai in kana harami kana kula duk wasu 'yan mintuna da nan za ka ji an zuwa an dan ta ko ta yi wai dai ana saitawa ne kada sai lokacin kiran sallar sana ce za a zo babu saiti ba ce ba da kowa da aike shi injiniyoyi kuma da za a saukar da kai ofishinsu a can ƙasan haramin injiniyoyi masu kula da wayarin da wutar da waye ka ga inda suke da aikin da suke sai kai mamaki za ka sami dama a kewa da kai wura harami ba kai nan kawai da kake ganin can wuraren inda ake tanaji komai da inda aka jono esin da kake sha in za ka ga can inda take bayan gari a jono bututunta sai dai ne ta baka iska kawai nan komo dan injina ma ana yana ƙara da injin ƙara injin da karatu ribin da haɗa suke a masallatan ma ta ke shafawa ina gwamnati da za ta ina masu kuɗi da za su duk ana fama shi yasa mu muke masa addu'a wannan gwamnatin Allah ya kare ta gwamnatin Saudiya ba Allah ya kare su daga shar masu shar abinda suke musulunci hidima dukiyar da suke narkarwa duk duniya yau ba wanda zai wannan dan babu shi da imanin da zai yi kuɗi a ware su maƙudai tafiya kake a jejin Allah tsakanin makka da madina ba masallacin da zaka tara ba AC ba ruwa ba wane ne babu a jejin Allah fa ka balle a cikin gari sallar turawihin nan ta zo ka ji hmm? ɗalibai za ka ga ana nema ina za a yi fostin ɗin ku kuje za ku sallar tarawih wanda suke karatu a kula ke qur'an duk sun san wannan amma mu fa nan wanda za su yi sallar ka ga a zo ba janareta ba ana ta fama miski ne mana shi yasa waɗannan wannan duk bilmunasaba da wannan ɗaki da Allah ya umarce su su tsarkake shi wallahi har yau Allah ya danka shi a wurin masu kiyaye shi yasa ka ga ana kula da shi duk wanda ya je maka umara ka je dan Allah ka tambayi ya da yanzu haka yanzu dana da muke magana ya maka comparing ya rayuwar da tana take kwanan nan dan uwa je dawo ina jin sai da ya sati ne mana santi kun san santi duk da ya zo ya ga wuta tana ta ne ya ce inna lillahi a masallacin goma wani masallaci wanda tija ne ya je ya dawo sai ya ga gashi ana fahimta da inji kare injin na shigowa sai ya ce inna lillahi sai da ya sati ina ta santi ko can ya ga gashi malam ana ta abi hidima malam ana ta ma'agini hidima wannan duk shine an yi ne wannan saboda masu ɗawafi masu zuwa su je su dawo su yi sallah Allah Ubangiji ka samu kamanta wannan magana muna yin ta tayo a cikin Allah ya azurta wani wata ya zama shugaban ƙasa ko kuma ya zama gwamna ko ya zama wani ko Allah ya baka zuciya ka zama dan gwace ga sai mu yi fata da ka ji wa'azi kama sai ka dawo ka zama mai hidima ga musulunci da musulmi da dukiyarka ka ciro wani kaso wani fasanta ka zo ka taimaka ma addinin ka ko kuma kujerar ka kai amfani da ita ka taimaka ma addinin Allah Allah ya sa dace ina ganin za mu tsaya abin karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta Thank you. ko za ta gwada ko za ba ka hannu to na sa ku je mana بسم الله السلام عليكم الله wannan yana ne tambaya dangane da lokacin da ake sa karatu kuma da kamar yadda aka faɗa a farko ana sa na karatu wasu gano ya da ake shiga da ƙarfi tara da rabi na dare zuwa ƙarfe goma da rabi na dare a gidan rediyon wazo biya goma saura kwata suna fi zuwa goma saura ka ɗauka to alhamdulillah ala rasulillah asali dai abinda kake sallah da shi abinda ka haddace shi za ka rika biyawa to amma in baka haddace din ba babu laifi ka ɗau qur'ani ka bude kana karantawa kana sallar ka ta gani gurgurdan abinda ya sauƙaƙa gare ka amma inda ka haddace to ka rika yi a haddace shi ba Allah ba'ala wannan yake cewa ya halitta mutum ya musalla a nawa sika daga nesa kamar ya tare ba mu gane ba yanzu masallacin nan ya cika haraba ta cika baya cika duka a yi lasifika ne sai ka bi sallah da gyara abin da yake kai maka sauki na inda ka zo ka haɗu da sauri amma kana nufin ka bi sallah daga lasifika ana sallah a masallacin nan gidanka na can nan ma ɗauka yamma da masallacin duk kana jin abin da yake lasifika daga gidan ka da sallah ka kai ta jin sallar ta lasifika shi kake rufi don wannan ne ba a haka masallaci wani ma ya zo zamanin manzo cikin masallacin amma ya tsaya can bai shigo sahu ba da aka gama sallah annabi ya ce mai kayi kinan ka ƙara an gane aka hana shi kenan ka shigo masallacin nan ka ki zuwa ka haɗu da sahu ka laifi masallaci bai cika ka tsere sahunka a waje kayi laifi to ina kuma a ce daga gidanka can ka je kawai ka ji sallah idan kowa zai ji sallah daga gidansa ina liman ne kawai zai zai ce nan wannan magana ta ka ba haka na wannan ya kasance saboda tsananin talauci yana sace-sacen wani mutane to amma yanzu malam ya zuba kuma abin da yake faruwa da shi shi ne malam an ce Allah baya ya fi yaki wani malam ya yi kamata na yi duba su ga wannan rukun malam da yan uwa da ana tsaye da addu'a kan da ƙara ɗaukar dawo to to Allah ya shirye ka tsare ka daga wani musiba a ah, tambayar ka cewa abin da ka ɗauka Eh, ai ai tun da ka dauka ka sani da duk ka dauka sai kai kokari wanda duk ka san zaka iya mayar masu ka mayar masu wanda ka san kila in ka gaya mashi cewa ka dauka ka sayar ya yafe maka zaka iya kuma a zauna lafiya sai kai wannan duk wanda dai ka san zaka iya kubuta kuma hakan ya fi so ka yi iya iyawa wanda kuma ka san ba za ka iya ba sai ka ce sigibari kana neman gafara ubangiji kana nema Allah ya yi maka shi Allah mai gafara ne mai jin kai in Allah ya ga zuciyarka a cikin rahamar shi sai ya tanaji ladan da gobe kiyama za a ba waɗancan a sakamakon abin da kai masu na taɓa masu zuciya. amma dai harkar tuba haka take duk sanda ka taba kayan wani bayan ka tuba ka bar laifin ka yi nadama akan abin da ka yi ka kullum yin ba za ka ƙara laifin ba to sannan kuma ka yadda mai haƙƙi haƙƙinsa to mai da haƙƙin shine dole za ka iya cikin zaman lafiya ka inda shi in babu kuma kai ta neman Allah gafara ya gafarta maka da gaske kai ta yi in Allah ya ga ka sai ya san yadda zai ya fitar da kai daga abin da ka taba na haƙƙi masu haƙƙi Allah ya tsaye to masu neman addu'o'i duka Dukkan mu muna da bukatar addu'a kuma dukkan mu masu kwaɗayi ne wurin Allah ba ma wadatuwa ne da kyaftawar mu daga abin da ke wurin Allah eh sannan mu dinnan fakirai ne miskinai ne Allah ya sani ba mu da mai wadata mu in ba shi ba ba mai azurta mu in ba shi ba da shi muka dogara shine gatanmu shine komai namu kuma muna kama kafa da sunayensa kyawawa da maɗaukaka ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya biya mana bukatun mu na alkhairi sharri kuma ya canza su zuwa ga alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu Allah ka tashi kafadun su Allah ka kare su da lafiya masu yanayi na damuwa ta kuncin rayuwa Allah ka yaye masu wannan azumi da muke Allah ka sa ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ya karba mana Allah ya sa mana a mizani ta ayyukan na ibada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika